This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da asuba da fata an waye gari lafiya. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a wannan safiya ta Asabar bakwai ga watan Disamba ranar da ake gudanar da zaben shugaban kasa a kasar Ghana. Yau kafar giwa ta taka tara kuni domin kuwa za mu jingina shirin a bari ya huce don kawo muku rahotanni da fashin baki kan wannan zaɓe. inda abokin mu baba yakubu makeri ya tafi sa ido kafin in ta ku gare shi ga murtala faruk sanye da halin da duniya ta wayi gari jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar wasu sabbin hotunan tauraron dan adam na wani sansanin sojan iran da bisa dukkan alamu isra'ila ta lalata a watan oktoba wanda kuma wasu manazarta kasashen yammacin duniya suka ce cibiyar nukiliya ce sun nuna cewa iran ta yi kokarin ɓoye baraguzan gine-gine wannan kokarin na nuna cewa sansanin na kunshe da wani abu mai kima kamar yadda manazarta suka shaida wa muryar amurka hotunan na tauraron dan adam na kamfanin magza technologies da cibiyar kimiyya da tsaro ta kasa da kasa da ke washington ta wallafa a dandalin sadarwa na x a ranar litinin sun nuna ginin da aka tarwatsa da aka fi sani da telegram 2 a sansanin soja na fatin na iran a ranar 6 ga watan nuwamba da kuma 24 ga watan nuwamba Hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ta ce Iran ta dakatar da shirin ta na kera makaman nukiliya a shekara ta 2003. Iran ta musanta zargin da Isra'ila ta yi na cewa ta ci gaba da wannan shirin a ɓoye. a halin da ake ciki kuma ana sa ran kasashen turkiya da rasha da iran za su gana a katara a karshen wannan makon domin tattauna martanin da za su mayar dangane da wani gagarumin ci gaba da 'yan tawaye suka yi wanda ya kawo sauyi sosai a fagen dagar rikicin kasar Siriya na tsawon shekaru goma sha uku. Taron zai gudana ne a gefen babban taron Doha, wani taron shekara-shekara da ke tattara hancin manyan jami'ai da malamai da shugabannin 'yan kasuwa daga kasashe fiye da da hamsin domin tattauna batutuwan da suka shafi juna. Rasha da Iran da ke goyon bayan shugaban Siriya Bashar al-Assad sun kaddamar da tsarin astana tare da turkiya da ke goyon bayan wasu kungiyoyin 'yan tawaye a astana babban birnin kazakhstan a shekara ta sha bakwai- to sai dai wani gagarumin farmaki da suka kai a cikin makon da ya gabata 'yan tawayen islama na hayat tahrir al sun kwace birnin aleppo birni na biyu mafi girma a syria inda kuma suka ci gaba suka kwace hama tare da matsawa kusa da birnin homs birni na uku mafi girma a syria a jiya juma'a shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya gabatar da sabbin jiragen yaƙi maras matuƙi samfurin peklo da ake kerawa a wata masana'anta a kasar ukraine wadacewarsa a tuni aka kai kashin farko na jiragen da aka kera ga sojojin kasar a wani hoton bidiyo da ofishinsa ya fitar ana iya ganin zelensky yana rangadin masana'antar a wani wuri da ba a bayyana ba tare da babban kwamandan sojan ukraine alexander sirski da wasu jami'ai a cikin wani sakon da ya wallafa a shafin sana dandalin sada zumunta na x zelensky ya ce makamin na jirgin sama maras matuki mai suna peklo wanda ke nufin wuta a harshen kasar ukraine yana cin nisan zangon kilomita 700 da karfin gudun kilomita 700 a cikin sa'a guda ya ce tuni da makamin ya tabbatar da ingancin sa na yaƙi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Majalisar Mulkin Soji ta kasar Burkina Faso ta kori Firayim Ministan riƙon a polonaya Jeshim Kelem da Tambela tare kuma da rusa gwamnatin kasar a cewar wata sanarwa ta dokar da ofishin shugaban mulkin soji Ibrahim Traore ya fitar a jiya Juma'a. Dokar ta soji bata bayyana wani dalili na korar Tambela ba. wanda aka naɗa a matsayin prime minister rukon kwarya jim kaɗan bayan traore ya kwace mulki a watan satumban shekara ta 2022 a ɗaya daga cikin jerin juye-juyen mulkin da sojoji suka yi a yankin sahel na yammacin afirka da ke fama da rashin kwanciyar hankali a 'yan shekarun nan dokar ta ce membobin gwamnatin da aka rusa za su ci gaba da gudanar da ayyukansu har sai a naɗa sabuwar majalisar ministoci kasar ta kasar ta burkina tana fama da yaƙi da 'yan tara kayar baya masu tsatsauran ra'ayin islama wasu suna da alaka da ƙungiyoyin alka'ida da is tun bayan da suka bazu zuwa cikin kasar ta daga makwabciyar ta mali kusan shekaru goma da suka gabata masu shari sun ce akalla rabin yankin kasar ta burkina faso har yanzu baya karkashin ikon gwamnati Traore ya sha alwashin yin abin da ya fi na magabatansa a lokacin da ya ɗare kan karagar mulki a shekara ta 2022 to amma lamarin tsaro ya kara taɓarɓarewa a ƙarƙashin gwamnatinsa wadda kuma ta yi ƙoƙarin murƙushe 'yan adawa a cewar manazarta da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da ma'aikatan jin ƙai. A jiya Juma'a wata kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya a birnin Washington na Amurka ta amince da wata doka da ta buƙaci a sayar da fitacciyar manhajar sada zumunta ta TikTok ga wanda ba dan kasar china ba ko kuma a rufe ta baki daya a amurka nan da wata mai zuwa kotun ta ba da misali da hujjojin da gwamnatin tarayya ta gabatar cewa tiktok na da hadari ga tsaron kasa hukuncin na iya jefa amurkawa miliyan 170 da ke amfani da tiktok akai-akai a cikin halin rashin damar yin amfani da dandalin na sada zumunta da ya sami gagarumin ci gaba a duniya a cikin 'yan shekarun nan. da na san yin na uban amarya da karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc bari kuma mu garzaya kasar ghana inda al'ummar kasar ke shirin fita rumfunan zaɓe domin babban zaɓe na ƙasa tuni abokin aikinmu baba yakubu makeri ya isa kasar domin ɗauko mana rahotanni baba gare ka to madalla alheri Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba ya ku makeri ne da sauran abokan aiki zan gabatar muku da wannan shiri na musamman akan babban zaben kasar Ghana inda a yau da misalin karfe bakwai na safe al'ummar kasar za su dunguma rumfunan zaɓe domin zaɓo sabon shugaban ƙasa da sabbin 'yan majalisar dokoki. A cikin shirin za mu tuntuɓi wakilanmu da suke yankunan ƙasar domin jin yadda al'umma suka shirya wa zaben. Karin jiya ma mun samu zantawa da eh, shugaban hukuma na zaɓe da ke babban guduma mai mafi yawan al'ummar musulmi a nan yankin Ashanti wato gundumar Rasufarin for Municipal Assembly inda ta bayyana cewa duk wani kaya da take bukata daga ainihin wato shalkutan hukumar zaɓe na ƙasar Ghana da ke Accra babban birnin ƙasa duka sun shigo. Muna kuma ɗauke da ra'ayoyin wasu 'yan Ghana akan manyan manyan 'yan takarar shugaban ƙasa. kana za mu kawo muku takaitattun tarihi na manyan 'yan takarar kasar yayin da ake shirin zuwa rumfunan zaɓe a duk faɗin ƙasar al'ummar garin bako da ke yankin arewa maso gabashin ghana suna fama da matsalar tsaro lamarin da ka iya yin mummunan tasiri akan zaɓen a wannan yanki muna kuma ɗauke da rahoto akan haka Idan lokaci ya bamu dama za mu kawo muku tattaunawa da wakiliyar wakiliyarmu Hawawa Abdulkarim ta yi da limamin 'yan sandan Ghana akan shirya bada tsaro da hukumar 'yan sandan kasar ta yi. Za mu kuma kawo muku tattaunawa da masana akan zaben sai a kasance da mu domin jin halin da ake ciki akan zaben. bar mu fara yaji zango a yankin Ashanti yankin da za ta fi tasiri a zaben na yau. inda jam'iyyu suka kwashe kwana da kwanaki suna baje hajarsu wakilin mu hamza adam yana tare da mu a kan layi daga kumasi babban birnin ashanti Malam hamza me ake ciki da shirin zaɓe a Ashanti? So ba daga nan birnin kumasi su dai kusan ce kowa ya shirya saf don saboda ta bangare na hukumar 'yan sanda dazu dazu da muka yi hira da su sun bayyana cewa Eh, suna a shirye domin tabbatar da tsaron al'umma masu kada kuri'a da kuma hukumomi ko ma masu ruwa da suke kenan wajen wato harka na kada kuri'a da za a yi eh, in Allah ya su yarda nan zuwa eh, wasu yan sa'o'i ga baki daya to sai dai abubuwan da suka fi daukan hankali daga nan yankin ashanti na kasar ghana shine batun zaman lafiya biyu bayan jiya an kammala wato gangami na kamfe kamar yadda kullum tsarin mulki na wani wannan kasa ga baki daya eh, ya tanadar jiya ma sai da wato tsohon eh, maga kujera na eh, sashi nan da ke tabbatar da wanzuwan zaman lafiya a nan kasar ghana wato motar reverend asanti ya samu ganawa da manya-manyan jam'iyyun siyasa biyu wato ndc da npp a nan jihar ashanti eh, karkashin shirin nan da wato majalisar dukkan duniya ke ɗaukar ɗawainiya na neman tabbatar da zaman lafiya kafi yayi da ma bayan zaɓe na fitar da shugaban ƙasa tare da wakilai na majalisar dokoki na kasan kana inda ya jaddada muhimmancin tabbatar da cewa ɓangarorin gabaki ɗaya sun amince da duk wani sakamako da zai fito sa'annan kuma su ba da gudunmuwa domin tabbatar da cewa an samu zaman lafiya kafin yayi da ma baya na zaɓe da baki daya. To ya batun hukumar zaɓe a Ashanti ya shirinta an gamsu da shirin da ta yi? Eh, kamar yadda na faɗi da zu eh, hukumar dai gaba ɗaya eh, ta shirya don saboda eh, a shekaran jiya ma mun samu zantawa da eh, shugaban hukuma eh, na zaɓe da ke babban guduma mai mafi yawan al'ummar musulmi a nan yankin ashanti wato gundumar rasufarin for municipal assembly inda ta bayyana cewa duk wani kaya da take bukata daga ainihin wato sharkutan hukumar zaɓe na kasar ghana da ke akra babban birnin ƙasa duka sun shigo eh, kuma duk wani abin da eh, ya kamata ya bada gudunmuwa domin ganin ta shirya zaɓe eh, mai cike da sahihanci duka tana da shi shesa ita kuma ta shirya jirage ne kawai take yi lokaci ya kai ya su duk wani tsarin da za a tafiyar da shi a tafiyar da shi domin a yi zaɓe lafiya a kammala lafiya. To ya batun al'ummar ƙasa su ma ya kake jin irin shirin da suka yi? kare da ba ba mutane da an shirya kwarai da gaske eh, kuma eh, abinda dai na naga kamar ya fi ɗaukan hankali na jama'a wannan shekara eh, shine batun wato ah, sayan kuri'a a gun ah, masu zaɓe Eh, wanda a turanci ake kira wato eh, monetization of uh, politics eh, masu ruwa da suke ma sun yi gargadi akan wannan al'amari da suke cewa zai yi barazana ga ainihin wato demokradiyya na kasa sa'annan kuma zai iya ya canza ainihin shawarar da wani ya yanke cewa zai kada wa wani kaza kuri'a kamar dai abin da ya faru a kira babban birnin kasa a lokacin da ake kada kuri'a kuri'a dai na musamman na wato eh, waɗanda za su aiwatar da aiki a ranar wato zaɓe. to mun gode malam hamza za mu sake tuntubar ka idan lokaci ya bamu daman yin haka. To yanzu ko bar mu kada zuwa yankin gabashin kasar mai makwabtaka da Ashanti inda wakilin Ridwan Abbas zai mana aiki. Idan kana tare da Murid One, ina aka kwana da batun shirye-shiryen zaɓe a yankin gabas. Shirye-shirye dai ya kan kama a wannan bangare wato jiha gabashi na kasar nan inda ainihin shugaban kasar nan ne wato jiharsa wato shi na Adudanku Akufo fahado Wato shugaba mai ci yanzu kenan. Shugaba mai ci na kowa ya shirya ita kuma hukumar zaɓe ta shirya tsab-tsab a nan ne yan ka lura wato aka ɗan samu ɗan saiko a yayin da za a yi zaɓen wato zaɓe na musamman na wato ma'aikatan tsaro 'yan jarida da su ma'aikatan hukumar zaɓe dangane da batun wani ɗan mushkila da aka samu game da wato takaddun zaɓe da aka nuna cewar wasu sun fito gabanin a yi zaɓen abin da yasa aka dakatar da zaɓen na musamman da za a yi har sai jiya ne aka buɗe ƙofa aka yi wannan zaɓen. Sai sa hukumar zaɓe kanta ta shirya al'umman jihar gabashi sun shirya ana jiran a yi zaɓe kamar yadda aka tsara. To ya yanayin tsaro a dan jihar Gabas? Na'am, yanayin tsaro dai kamar duk sauran wato jihohi hukumar ta aji kafar ta ƙasar tana bukatan a tabbatar da an yi zaɓe. Salin Alishisa 'yan sanda waɗanda su ne za su ainihin ruwa su tsaki game da sha'anin tsaro duk ko'ina ina ka bi za ka iske to 'yan sanda sun shirya wato wa wannan zaɓen kuma sun yi alkawari ba za su yadda a yi wani abu da ba sabon ba in ana zancen wato zaɓe. To mun gode Malam Ridwan da wannan ƙarin bayani. Wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC a wani shiri na musamman da sashen Hausa ke gabatarwa daga birnin Accra. yanzu kuma bari mu kawo muku takaitattun tarihin 'yan takarar manyan jam'iyyun kasar da suka hada da dr mahmud bawumiya mataimakin shugaban kasa kuma dan takarar jam'iyyar mpp mai mulki da kuma tsohon shugaban kasa john mahamman kuma dan takarar babbar jam'iyyar adawa ta ndc Ga Idris Abdalla Bako da ƙarin bayani akan haka. Mataimakin shugaban ƙasa Dr. Mahmudu Bawumia ne ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NPP mai mulki. Shi ne tsohon mataimakin gwamnan bankin Ghana kuma musulmi na farko da ya kasance ɗan takarar jam'iyyar NPP. An haifi Mahmudu Bawumia a ranar bakwai ga watan Oktoba 1963 a garin Tamale da ke yankin Arewa. Mahaifinsa Alhaji Mumuni Bawumia tsohon ɗan majalisar dokoki a jamhuriya ta ɗaya. Ya fara da makarantar firamare na Saka saka da ke garin Tamale. Daga nan ya samu gurbin shiga makarantar sakandare ta Tamale a shekarar 1975. Bayan kammala sakandare sai ya tafi kasar Ingila inda ya karatun diploma a harkokin banki. Daga nan sai ya shiga jami'ar Buckingham inda ya yi digirinsa na farko a fannin tattalin arziki a shekarar 1987. Sannan ya samu digiri na biyu har wa yau a fannin tattalin arziki a Lincoln College da ke Oxford. bayan nan sai ya digiri digirgir ɗinsa a fannin tattalin arziki dai a jami'ar simon fraser da ke vancouver kasar canada a 1995 a lokacin da yana neman iliminsa dr baumi ya kasance haziki kwarai kamar yadda mahaifiyarsa hajja maryama baumi ta ce He was doing well. and we were hoping that one day he will get somewhere. Ta ce yaro ne mai hazaƙa kwarai yana da hazaƙa makaranta yana ƙoƙari ƙwarai sai muka yi fatan cewa zai kai wani matsayi mai kyau. Daga shekara 1988 zuwa 1990, Dr. Baumi ya koyar a fannin tattalin arziki da kuma harkokin kuɗi na ƙasa da ƙasa a Emil Wolf College of Accountancy da ke London, Ingila. Ya dawo gida Ghana shekara ta 2000 inda ya aiki a matsayin masanin tattalin arziki a bankin Ghana. Ya samu matsayi daga babban masanin tattalin arziki zuwa shugaban ma'aikata sannan ya zama mataimaki na musamman ga gwamnan banki dr paul akwa shugaban ghana na wannan lokaci john ajikun kufo ya naɗa shi mataimakin gwamnan bankin ghana a watan yunin 2006 a shekarar 2008 dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar npp nana akufu ado ya gayyato shi zuwa ga harkokin siyasa inda ya zaɓe shi a matsayin mataimakinsa a takarar zaben wannan shekarar gayyatar ta ba shi mamaki well, I want you to be be my running mate. <laughs> You know, I said, you must be joking. <laughs> Ina so ka zama <laughs> mataimaki na na takara. Sai na ce kana wasa ne. Ka san ni ba dan siyasa ba ne. Gaskiya ba ni da sha'awar siyasa. Sai na je na yi magana da mai gidana a lokacin. Muka tattauna. Na yi tunani sosai game da hakan. Sai na yi tunanin barin banki zuwa duniyar siyasa. Jam'iyyarsa ta NPP ba ta yi nasara a wannan zaɓe na 2008 ba. amma ta samu ƙarin ƙuri'u a yankuna uku da ke arewacin ghana a zaben 2012 kuma ba su yi nasara ba a wannan zaben ma har wa yau dai nana kufu ado ya sake sa a zaben 2016 inda jam'iyyarsa ta npp ta samu nasara a wannan zaɓe da kuma zaben 2020 sannan ya kasance mataimakin shugaban ƙasa har zuwa yanzu 2024 an haifi john dramani mahama ranar 29 ga watan nuwamban 1958 a garin damango da ke yankin arewa cewa na lokacin mahaifinsa emmanuel adama mahama wani fitaccen manomin shinkafa ne kuma dan majalisar wakilai mai wakiltar mazaɓar gwanja ta yamma ya fara makarantar firamare ɗinsa a achimota basic school daga nan sai ya tafi makarantar sakandaren ghana secondary school da ke tamale bayan ya kammala sakandare sai ya samu gurbin shiga babbar jami'ar ƙasa da ke legon inda ya samu digiri na farko a fannin tarihi a shekarar 1981 i realized early in life that i, I, I loved english literature i loved history I love geography. I like subjects where you had to read a lot. Mama yace na gane tun a farko farkon rayuwata cewa ina son adabin turanci, ina son tarihi, ina son ilimin geografiya, ina son maudu'in da ke bukatar karatu da yawa. A alif takwas sai ya tafi Moscow da ke tsohon tarayyar Soviet inda ya sake yin digiri na biyu a fannin halayyar zamantakewa. A alif shida John Dramani Mahama ya shiga harkokin siyasa gadan-gadan inda ya shiga jam'iyyar jam'iyyar ndc aka zaɓe shi a matsayin ɗan majalisar dokokin ghana domin ya wakilci mazaɓar bole bamboyi aka sake zaɓen shi a zaɓukan dubu biyu da kuma dubu biyu da hudu a wannan lokacin aka naɗa shi mataimakin ministan sadarwa a shekara alif ɗari tara da casa'in da bakwai sannan ya zama ministan sadarwa daga alif ɗari tara da casa'in da takwas zuwa dubu biyu da ɗaya a lokacin da yake rike da mukamin ministan sadarwa mr mahama ya taɓa rike mukamin shugaban hukumar sadarwa ta ƙasa inda ya taka muhimmiyar rawa wajen daidaita harkokin sadarwar Ghana a shekarar 1997. A shekarar 2003, Mr. Mahama ya zama memba a Majalisar Dokoki na Kasashen Afirka, inda ya zama shugaban ƙungiyar kasashen yammacin Afirka. Ya yi aiki a waɗannan mukamai har zuwa 2008, lokacin da marigayi shugaban ƙasa John Evans a Tamils ya zaɓe shi a matsayin mataimakinsa. Bayan rasuwar shugaba a Tamils a watan Yulin 2012, John Mahama ya rike mukamin shugabar kwankwariya na tsawon watanni biyar. jam'iyyar kuma ya tsaya takara a matsayin mai rike da tutar jam'iyyar ndc inda ya nasara da kashi 50.70 na yawan ƙuri'un da aka kada babban zaben kasar da aka gudanar a ranar 7 ga watan disamba 2012 an rantsar da shi a ranar 7 ga watan janairun 2013 that i will bear true faith and allegiance to the republic of ghana as by law established and allegiance to the republic of ghana as by law established to mun idris Masu sauraro kara sha'afa wannan shirin dai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a shiri na musamman akan zaben Ghana. Yayin da ake shirin fita kada kuri'a al'ummar garin bako da ke yankin arewa maso gabashin ghana suna fama da matsalar tsaro lamarin da ka iya yin mummunan tasiri akan zaɓe a wannan yankin wakilin hamza adam ya haɗa mana rahoto akan halin da ake ciki a garin bako al'umman yankin buku mai iyaka da kudancin burkina faso mai fama da rikicin ta'addanci sun ka fice daga yankin domin neman mafaka sakamakon matsala ta rashin tsaro da suke fuskanta abinda masu sharhi suka ce zai iya yin tasiri a zaben fitar da shugaban kasa da za a gudanar asabar har in gwamnati ba ta ɗauki mataki ba umar sanda ahmad mai sharhi kan harkar tsaro ya ce mutane sun fara hijira tun ba yau ba har abin ya zo ya lafa ina kamar yanzu an samu zaman lafiya kuma ga fitina kuma ta tashi in dai an saura kai haka yau sauran mu kwana a yi zabe yaya za a iya a sasanta har mutane samu imani kamar su iya su saura gari har su jefa gashi wannan abin ina da babban tasiri kwarai da yake in ba yi sauri ba zai bari bako ta saura baya. Mutane fiye da talatin ne suka rasa rayukansu a rikicin kabilancin baya-bayan nan abin da ya sanya al'umman yankin fargabar isa rumfunan zaɓe domin kare kuri'arsu. Hassan Ayarga ɗan takarar shugaban ƙasa karkashin inuwar jam'iyyar APC kana ɗan asalin yankin da ya dade yana da'awar zaman lafiya ya ce shi zatin kansa a yankin Bukon zai kada kuri'arsa amma ko yana sauraron shawarar hukumomin tsaro ne tukuna ya isa ya kada kuri'a. Baba na kusacin malaman bushi ne kuma ni na boko yiwu hakan da both sides suna kira na su duk kuma wajen zan yi zaɓe to kana gani ko na kwace sojoji dubu na wajen nan sojoji dubu na zan ta zan ta yanke mutane ko da zan yi wajen komo idan mu iya mu kare sojoji gari ya zama lafiya me zai sa ba za mu iya mu kira su a yi zaune a yi yi a tattauna a yi zaman lafiya ba ina magana da commanders da ke wuce nan su ni intelligence zuwa na da zuwa na wanne zai fi idan suka bani wannan to zan gane abin da zan yi to ko shin za a iya kada kuri'a a yankin bako la'akari da yanayin da ake ciki na halin doya da manja tsakanin kabilu da basa ga maciji da juna honorable hamza amadu shine shugaban majalisar tsaro a yankin very delicate situation ne majority of the people are living in fear kamar ba a so ma a yi wani zabe shi mutanen da ba su son a yi zaben nan saboda ba su iya su fita su je su kasu votin su don akwai mutane da ke yawo suna tracking mutane in an je gidanka a ce maka an eh, ka je ka vote wani eh, mun zo mu kashe ka ba mu son a vote wani so wannan kuma na sa tsoro cikin mutane an so ana dai entertain wannan fees kamar dai gwamnati a yi kokari kan da za mu ma mu yi mu protect su majority din na da of the view kamar dai inda an yi ya. a samu hankuri da votin garin nan wata rana a sake a yi akwai waɗanda kuma suke son a yi ko ya ne a yi so alamarin ba ke ga muke cikin nan. Tauran kai dade wani mataki ne kuke ɗauka domin kawar da fargaba a zukatan al'umma ya so su isa su yi zaɓe gobe. Mun kai magana tun last two months mun kai magana bisa su duba kan da za a yi muna duban an dai an yi an kawo massive security a police mutane da yawa kan hanya kan unguwanni kan addakan da za a yi zabe ya so ka samu freedom ka ka fita cikin gidanka ka je ka yi zaben ka da lafiya ka zo da lafiya kumar zaben kasar ta EC ta sanar da cewa ta shirya saf domin gudanar da zabe a yankin duk da fargaba da wasu al'umma ke yi cewa galibin al'umma ba za su iya su fita su kada kuri'a ba gwamnatin Ghana dai ta dau matakai da dama ciki har da dirka dakarun soja da ma 'yan sanda tare da sanya dokar hana fita amma ko har ila yau yunkurin neman zaman lafiya a yankin bai haifar da da mai ido ba Hamza Adam muryar muryar Amurka daga Kumasi, Ghana. A gaida Hamza Adam da wannan rahoto. Batutuwan tattalin arziki da ilimi su ne suka fi ɗauke hankali a wannan zaɓe, to koya masana ke kallon waɗannan batutuwa. tambaya kenan da na yi wa dr marzuk abubakar mai sharhi akan harkokin siyasa na jami'ar applied management da ke birnin accra to alhamdulillah eh, wannan zaɓe bai zama zaben da za mu ce ba taba yin ba an taba yin amma lamari kowane lokaci huskan lamari ke suna sakewa eh, african nation irin zaben da ake yin kowane african abu guda kawai ne hmm. abu guda ne shine development hmm, ci gaba cin gaba na'am in ta yi batun ci gaba hmm. wato kowa na da huskan da yake kallon cin gaba na'am Eh, domin kamar da wasu sun ce in gari ya samu education hmm, ilimi akwai education neman ilimi ya ci gaba to gari ya ci gaba ke haka wasu ya su ce in akwai neman ilimi ma aka samu degrees ma aka samu shahadai da komi da komi in ba aiki ba cin gaba na'am wasu sun ce eh, ko kuwa ba in akwai aiki ma in ba Eh, kuma ana aiki ba da yunwa domin wani biyu ana kan aiki ba da yunwa mm. wannan ba cin gaba ba ne sai sa wasu haka kowa zai gan shi to amma ni ina ga kaman eh, afirka kowane lokacin za mu yi zaɓe mm. mu duba yaya za mu yi ababen da na counting ga mm. shin batun neman ilimi batun cin gaban yara domin afirka is a youthful population balitima ganan dama yara matasa su suka yawa sasa ya za mu samu matasa su ma su samu aiki ga eh, domin matasa yanzu hakan da akwai matasan ma da suka suna da degrees suna da komi da komi suna da shahidu sun yi suna da education amma ba aiki hmm. sasa ya za mu yi kuma in muka ce saboda ba aiki muka ce ba mu yin eh, neman ilimi kuma ya zo ya kai wani lokaci sai maybe ma an ya kawo aikin ma amma ba mu da expertise wannan ilimin hmm, ba kwararru da za su iya su yi wannan aiki eh, eh, sai sa kowane lokaci ni na ce ko ba aiki ma ya kamata mu jinga neman ilimi domin zamanin da muke gama zamanin neman ilimi ne hmm. zamanin ga ba ilimi ba ba ya a yi komi kuma tarihi kamar larabawa suna da wasu wani magana da nake jin daɗi shi wani wara a kulle ummatin afima, tarbiyyatun afima. Hmm. kowane lokaci eh, in ka ga kowane lokaci ka ga kamar al'umma ko kuwa wuri mutane sun ji gaba suka zama great hmm. to shi ne eh, neman ilimi in ba neman ilimi mutum bai eh, ya eh, samu daraja wato kowane umman da suka yi da daraja hmm. to an ka bi su su su faɗi ma kaman saboda ah, inda neman ilimi ne ko cikin neman ilimi suka samu wannan daraja sai sa ni zabe dai ban san kan da wasu mutane ke duba ba amma ni dai ina ga kaman mutan gana da mutan afirka duka in dai za mu yi zabe mu yi ci kan ba wai wangan na son shi ko wangan na son shi wangan na son shi da ya iya kawo mana cin gaba kuma cikin cin gaban nan shine neman ilimi aiki da hadin kai Dr. Marzuka Abubakar kenan mai sharhi akan harkokin siyasa na Jami'ar Applied Management. A nan ne kuma za mu ɗiga aya a wannan shiri na musamman kan zaben Ghana. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na rana za mu kawo muku wasu rahotanni akan hali da ake ciki a zaben. Daga birnin Accra, Baba Yakubu makeri ne na jagoranci wannan shirin. Yanzu ko bari in miƙa ku ga Grace Alheri Abdu a Washington DC. A huta lafiya. tare da baba da sauran sa a kasar Ghana sai ku kasance tare da mu dukkan wani domin samun rahotanni da dumi su kan wannan zaɓe. Kama daga shafukan na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko shafukanmu na sada zumunta Facebook da X domin samun ƙarin bayanai dangane da zaben da kuma yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. kuna kuma ya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen hausa at voa.com Da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai ku tare mu da rana lokacin da baba da ke kasar Ghana da sauran abokan aiki za su kawo muku rahotanni a kan zaben da dumi Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shiri da ba da umarni da dukkan mu a kasar Ghana alheri ke muku fata alheri.